seulement Abidjan. Et je pense qu'il y a des disputes. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Alhamis goma ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan halin da ake ciki a garin Maiduguri da ke jihar Borno bayan aukuwar ibtila'in ambaliyar ruwa a daren jiya Litinin. gudunmuwar da muke bukata ya kamata a ce akwai wato taimako na gaggawa emergency wanda za su rika taimakawa musamman wajen tsamo mutane daga cikin gidajensu waɗanda suka gagara fita saboda ruwan shiga yake da ƙarfinsa allah ya kiyaye ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kuma an jima kaɗan idan mun buɗe layukan wayar mu za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin kun gamsu da matakan daƙila aukuwar ambaliyar ruwa a wuraren da kuke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. sannan ramata garba za ta gabatar da shirin allah ɗaya gari bamban wanda ya tattauna a kan batun kalubalen auren nesa a ƙasashen duniya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat mataimakin shugaban kasa kamala harris da tsohon shugaban kasar amurka kuma ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump sun shirya tsaf su fafata a wata muhawara a daren yau talata wadda ake ganin za ta kasance damar baje haja ga 'yan takarar kafin zaben shugaban kasa a ranar 5 ga watan nuwamba 'yan takarar ba su taba haɗuwa da juna ba ko magana ta wayar tarho ba amma a yau talata za su tsaya a kusa da juna a gaban dandamali inda wato a cibiyar kundin tsarin mulki ta kasa a birnin philadelphia sun shirya su yi zazzafan muhawara da kalamai masu gauni tsawon sa'a guda da rabi yayin da za su amsa tambayoyi daga masu gabatar da shirin labaran abc su biyu da suka hada da david moore da kuma lindsay davis wanda za su musu tambayoyi wato gwamnan miliyoyin amurkawa ne ake sa ran za su kalli wannan muhawara ɗaya tilo a gangamin yakin neman zaɓe. za a gudanar da muhawarar ce makonni takwas kafin ranar zaɓe a hukumance amma kwanaki kalilan kafin ranar wato kafin fara zaɓe na wuri a wasu wurare na jihohi hamsin na ƙasar batun tattalin arzikin amurka da 'yancin zub da ciki da kuma batun bakin haure da ke shiga kasar ta iyakar kudanci da mexico da, batun yawan aikata laifi a amurka da ɗabi'unsu masu takaram suna cikin muhimman batutuwa da ma'aikatan na abc za su tambayi masu takaran. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da na burtaniya david lamy sun yi jawabi akan batun tsaron indo-pacific kanin sun bayyana buƙatar kiyaye matsayin da ake da shi a kan mashigin tekun taiwan a lokacin tattaunawar su ta amurka da birtaniya inda suka jaddada muhimmancin batun a duniya mun kuma tattauna a kan yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a fadin mashigin tekun taiwan da walwalan zirga-zirga a kan tekun da kuma shawagin jiragen sama a kan tekun kudancin china ga dukkaninmu kiyaye zaman lafiya da ci gaba da kuma tsare matsayin taiwan muhimmin batu ne a gare mu in ji blinken yana fadawa 'yan jarida a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da lami a london blinken ya kara da cewa muhimmancin wannan batu ba gare mu kaɗai ba ne yana da muhimmanci ga dukkan ƙasashen duniya jama'an amurka sun jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawa tsakanin manyan jami'an washington da na beijing domin fayyacewa da kuma kawar da gasa wadda za ta iya rikidewa ta koma tashin hankali tsakanin su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa a yau talata cewa wani harin makami mai linzami da isra'ila ta kaddamar a wani wuri da ake aikin jin kai a zirin gaza ya kashe akalla mutane goma sha tara kana ya jikata wasu sittin ma'aikatar ta ce yanzu ma'aikatan ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya ritsa da su ba waɗanda suka makale ƙarƙashin yashi da kuma buraguzai adadin mutanen da suka mutu ya ragu a kan sanarwar farko da rundunar civil defense ta bayar cewa mutane 40 ne suka mutu a harin ma'aikatar sojin isra'ila ta musunta wancan adadin mai yawa yayin da take zargin hamas da gudanar da ayyukanta a wuraren ayyukan jinkan a jiya litinin ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa cewa majalisar ta ba da yin taimakawa na duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta da ake so a cimma domin kawo ƙarshen yakin a gaza amma ya ce babu bai yiwuwa a yi wani tunanin cewa hukumarsa za ta shiga kai tsaye ko kuma ta kai wato rundunar zaman lafiya a wannan yankin. ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuka da ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai a kan yankuna da dama a faɗin rasha rundunar tsaron saman sun kakabo jirage marasa matuka 20 a yankin moscow inda gwamna wato andre ya ce jiragen sun lalata wasu gine-ginen gidajen jama'a a wasu unguwanni harin ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu mutane uku inji gwamnan an gudanar da babban aikin ne a yankin bryansk da ke kan iyakar rasha da ukraine amma jami'ai sun ce babu abin da ya lalace ko rashin rai bayan harbe jirage marasa matuƙa 72 halin na baya-baya da rasha ta kai a kan ukraine da ta yi amfani da jirage marasa matuka inda ta auna birnin kiev wanda rasha ta yi ta masa barin wuta babu kakautawa a cikin wannan wata a ƙarshe amurka ta shirya ƙaddamar da tattaunawa a kan tattalin arziki da gwamnatin riko ta bangladesh a wannan mako wanda zai hada da shugaban kasar muhammad yunis a cewar jaridan financial times a yau talata Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane sun rasa su a sassan garin Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya bayan aukuwar mummunar ambaliyar ruwa sakamakon ɓallewar wata madatsar ruwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da ake sheƙa ruwan sama kamar da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan a sassan Najeriya da yawa. Waɗanda iftila'in ya ritsa da su sun bayyana halin da suke ciki tare da yin kira ga hukumomin jihar da ma na gwamnatin tarayya da su kai musu ɗaukin gaggawa. wakilin muryar amurka ibrahim mustapha na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton misalin karfe biyu na dare mazauna birnin maiduguri ruwa ya ratsa unguwanninsu, lamarin da ya sanya mutane barin gidajensu ruwan ambaliyan dai ya shafi unguwannin gwange kaleri kwastam kulogomna gwange sabon gari shokari kofa biyu anguwan doki bulabulin budum da wasu sassan birnin maiduguri wata mata da ruwa ya ci gidanta ta bayyana hali da take ciki inda ta rasa wajen da za ta je da yaranta eh wannan ruwa ne ya ci mana anguwanmu shi yasa muka zo ya ci mana anguwa shine muka zauna da je ba wasu da ruwa ya ci gidajen su sun bayyana halin da suke ciki a yanzu haka ruwa yana kan shigowa cikin goni damgari inda ake kira da bolorito ya nufi bulabulin don haka muna roƙon Allah ya kiyaye ya kuma janye wannan ruwa cikin gaggawa muna kuma roƙon Allah ya sa mu samu sauki a wannan al'amari waɗanda kuma suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu gurin da muke bukata ya kamata a ce akwai wato taimako na gaggawa imajin agency wanda za su rika taimakawa musamman wajen tsamo mutane daga cikin gidajensu waɗanda suka gagara fita saboda ruwan shiga yake da ƙarfinsa allah ya kiyaye to sai dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da nake magana unguwarmu na railway quarters da bai gari bayan quarters ruwan gaskiya yanzu har ya zaya cin mana kuma gaskiya yanzu haka ruwan yana shiga kuma musamman matasan unguwar bai gari bayan quarters sun fito suna ba da gudumawa daidai iya su sakamakon gaskiya ruwan ya ya fara wuce tunanin mu kuma duk da yadda muke tunani. sunana lukman gaskiya wannan ambaliya ya shafe mu baki daya sabida wannan kaddara ne kuma ya kamata a ce mu rungume ta amma maganan gaskiya gaskiya gaskiya wannan ruwa ya fi karfin mu saboda ya shiga gidaje da dama ya shiga gidan mutane da dama wurare da yawa bangare ya ci kwalbeti kwalta ko ina ya rusa wasu gidaje da misalin karfe biyu da rabi na dare mutane da dama sun bar gidajensu inda mutane da dama suka yada zango a kofar mai martaba shehun borno sai dai karfin ruwan ya kai ga ya cin mu fadar mai martaba shehun borno lamarin da ya sanya aka mayar da mutane zuwa sansanoni da gwamnatin jihar borno ta samarwa mutane ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar Amurka daga Maiduguri. A gaida Ibrahim Mustapha, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wani gari, wani gari. wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A makon da ya gabata mun tattauna batun yadda wasu 'yan Afirka ke auren turawa don samun takardun zama a turai. Mun ji ra'ayoyi da dama kan matsin lamba da dalilan su na yin auren takarda. Yau kuma za mu duba wasu ɓangarori daban na wannan matsalar. musamman auren nesa ga waɗanda ke fafutukar neman takardar zama. yanzu in ce mata in kin ga baban naki kin gane shi Eh, sai ta ce mini awo halin in ta gani shi ko ta gane shi amma sai ya yi magana sai an gwada mata shi in ce mata yau aiki nan ba san shi ba ta ce tana ganin shi dai a foto amma dai in an zo an ce mata ta gwado shi cikin mutane inda akwai shi cikin mutane ta iya gwadin shi to kun sha abin da muke ciki dai ba albarka ko guda da irin wannan armi da kuma matsalar auren dan afirka a kasashen turai yanzu mace ce tana da takarda tana zaune ba ta da aure namiji zai ganta ya ce yana son ta yana son ta ne ba wai dan yana son ta dan Allah ba yana son ta ne dan wannan takardar daga zarar ya aure ta sun haihuwa daya ya samu wannan takardar shi ma zai tafi ya batta To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata Garba Baba. Bari mu yi labulan shirin da hirar da muka yi ta musamman da Hajiya Hafsat S da ta shaida mana irin halin kunci da auren nesa ya jefa ta da kuma taban da ya barta da shi. Wadda dai ni shiga a wanga yanayi na armen nesa soyayya ce na fara a nan afirka nishiyar shi masoyin nawa bai da abun hannun kan shi kuma yana son eh, armen ya tabbata kawai sai shirya tahiya eh, gari na farko wanda ya dona dai libya ya samu shekaru ya yi a can sai iya aiko kudin aure an kai dama auren an kai komi da komi tun dama da azashiya iya tahi sai ya kokari ya iza mini nima ya iske shi can iya so a yi rayuwa a can haka bata samu ba ni zama nike jira nike jira nike da ya kare libyan ma bancin shekara biyu da rabi sai ya yi gaba kuma ya yi oland daga can oland din sai ya huce kuma sai ya spain ko ya samu takardu ne ko mi dai bancin shekara bakwai sa'an ya samu zakuwa daga can spain ya zo a nan niger ya same ni mun ka yi zama duk tsawon yi wata guda haka kuma sai ya koma bai kai arewa hali ba a nan ma da ya bar ni yan uwan shi in ka hita dibin ka suke yi ka hita tuhaya ma in kasa ana kallon in ka yi sutura wata doguwa ka liƙe kanka in ka yarda ba kai haka nan ba abin zance ne doka ake yi waya a kira a shaida mai ni shekara bakwai ina zamne ba liblaya nike ba miji gare ni ba kuma an tauye ni da na juya haka doka ake a kira ke dai zargi dai haraka zargi iri-iri ta shiga dai ba shaidu ana zargi na ni ma dai hannu kai ni fara sa a zuciya mutumin mutunan da yana da mata ne a can ko ya aure ya ɗebe mini iska ne dai ke dai irwa ga matsala ta shiga tsakanina da shi sai dai a can bayan shekarun kawai rabuwa ta zo dai ni dai ni ga abin da ba shi yi ni hwara cato to in dai babu batun tahiya ne ruwan ga zama dai ni ya ishe ni don wata rana sai da an ka kai ma abin da ya kamata miji ya ɗoka na matar shi ma ba a nan gayi da hwari ana yi amma da baya da an ka samu shekaru sai an ka fara tsallake abin da ya kamata rishin yarda ta yi rishin yarda da an kai rabu da juna yanzu an kwashi shekaru da dama da rabuwa sai dai ta ce abu guda ya tsaya mata a rai a cikin wannan al'amarin matsalar da ta shiga a kaina sosai wadda ta hisha min kai ma ba ma batun tahiya ba ne in same shi a can a rayu a'a batun yarin ga da ya tahiya bar mini tunda zakko shi da yi an samu karuwa bata san babanta ba kuma ba wata kula ba akwai na kirki ba ta san shi ba hatta kai tana ce mini in tattahi can eh, makaranta ana cewa kowa ya rubuta eh, ma'aihin shi guda kamar ya ɗauki uban shi ya gayi uban shi wane ne shi kaka uban shi ga kama ya gabi dai duk abin da a halin uban shi sai ta zo ma kawai ta zo mini ma da kuka ta ce mini ai yau makaranta an ce kowa ya gayi halin uban shi kuma ya gayi wada uban shi yake ciki amma ita bata san ubanta wada yake ciki ba san ce yau ki ɗauki ubanki guda ai akwai wana ko ko akwai tonton in ki ɗauka sai ki shi ma ai ubanki ne sai ki ɗauka tun da su kin san halin su kin san kuma kuna rayuwa tare kin san za zaki rubutawa sai ta ce mina a'a ba ɗaya yake ai da babanta ba daga ƙarshe dai labari ya isa cewa mijin hajiya hafsa ya sake wani aure a ƙasar spaniya To idan muka da nan turai kuma akwai matan Afirka da dama da su ma suka ce ana fuskantar wannan matsala ta wasa da aure inda wasu mazan ke amfani da auren don kawai su samu takardun zama wasu kuma ɗan tallafin kuɗin kula da yara da gwamnati ke bewa iyaye mata ne ke haifar da matsala hajiya binta da ke zaune yanzu haka a ƙasar jamus ta ce abin abin takaici ne yanzu mace ce tana da takarda tana zaune ba ta da aure namiji zai ganta ya ce yana son ta yana son ta ne ba wai don yana son ta don allah ba yana son ta ne don wannan takardar daga zarar ya aure ta sun haihuwa ɗaya ya samu wannan takardar shi ma zai tafi ya batta to shi yasa yake ganin yawanci europe ba ki ga mace ita kadai tana zaune saboda duk wanda zai zo ya aure ta zai zo ne ba dan Allah ba idan kuma ya zo ya aure ta sun samu haihuwa ɗaya biyu zaki ga an dan samu matsala wajen dai wannan abin da na gaya miki kuɗin yara duk shi yake kawo yawancin rabuwar miji da mata gaskiya a cikin Europe idan macen ita tana ansar wannan kudin to namiji ba abin da zai mata komai ita za ta yi da kanta a wannan kudin saboda wannan kudin ya riga tsone mai ido to kin jin da ake samu matsala gaskiya ba a zama to saboda ire-iren waɗannan matsalolin ne yanzu ya sa mata kamar waɗanda suka fito daga ƙasar hausa a afirka ke mayar da hankalinsu wajen gina kansu suna amfani da damarmaki da suke da su musamman a ƙasa kamar jamus Hajiya Aisa Siddiqu ta tabbatar da wannan matsalar kuma ta ce dole ke saka wasu matan ɗaukar irin wannan matakin. Wasu maza da suka sa kuɗi cikin kansu dole ne matan su yi tsaye su nemi kuɗin su na kansu. Ka je ka yi aiki in ka zo ka yi aikin nan mijin ya ce to a yi halb halb ka biya hakan ga in biya hakan ga ke ki biya hakan. Daga ƙarshe dai Hajiya Gimbiya Habiba ta yi kira tana mai cewa. ina ku don allah maza duk wanda ya auri matar shi ya zauna da ita duk rintsi duk wuya ya zauna da ita ko menene suka ya zo musu a wajensu su yi haƙuri da su su godiya ga allah su ɗauki wannan shine jarabawarsu kuma duk in za su tunani ya fi ƙasar da suka baro ɗari bisa ɗari masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan makon na Allah ɗaya gare bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya mutu Garba Baba sai cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. madalla a gaida ramata Garba Baba. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kun gamsu da matakan daƙila aukuwar ambaliyar ruwa a wuraren da kuke sai a kira a bayyana ra'ayi. To mun samu kira na farko daga Gombe. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Gombe. Kuna magana da Bello Alhassan ne daga Gombe. To, muna jin kamalan Bello. To, batun itilaye na ruwa. Eh. Gaskiya akwai itilaye wadda aka yi a Borno. Muna zazanta musu Allah ya mayar musu da gurbin abin da ruwa ya bata. Amen. Sannan kuma muna ba shawara wa gwamnati cewa gaskiya a rinka kwafan mutane a wajen gini kan hanyar ruwa. Allah sa a ji shawara a ɗauki wannan shawara. Allah ya taimake mu a tashi lafiya. Amin amin mun gode Malam Bello Alhassan Kaltungo yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. malami daga kaduna ko yana tare da mu to ina ga layi daga kaduna ya goce yanzu kuma bari mu je kano salamu alaikum dawa muke magana daga kano wa alaikum salamu wa salam dawa muke magana suna na sani idris mai samira daga rijiyar lemo kano nigeria to muna jan kamalan sani ne abin da nake gani magana ta gaskiya shugabanni ba su dau mataki ba su shirya ne matsalar ambaliyar ruwa musamman a yawon irin namu na su Kano haka misali za a ga cewar akwai guraren da ake bai kamata a bara sai a ba mutum ya gini kuma an tabbatar hanyar ruwa ce to gaskiyar lamari bai kamata ba kuma musamman mu a nan kano akwai irin wani matsalolin gaskiyar lamari gwamnati ba ta ɗaukar matakin ne saboda haka muna jalata mutane da gudu ubangiji allah ya kama su afuwa kuma allah ubangiji kare mu wannan shine ra'ayina daga sani idris mai yi dari jallan wakan to mun gode malam idris daga kano yanzu kuma mun samu wani kira daga birnin tarayya abuja Assalamu alaikum da wa muke magana. Malami ko malama daga birnin tarayya Abuja ko muna tare? To ina ga layin ya huce, amma yanzu gashi mun sake samun wani kiran daga ina ake kira? To daga Kaduna ne. To da wa kuma muke magana daga Kaduna? Sunana Ibrahim Kararan Marga Cikuni. to ibrahim allah ramma mana jin ka gaskiyar magana matakan da gwamnati take ɗauka bai wadatarwa matuka ganin cewa akwai hukuma guda na nimet wanda take kula da hasashen yanayi to kwata-kwata za su ba da rahoto amma gwamnati ba sa iya amfani da wannan rahoton akwai dam-dam ya kamata a ce dam din nan ana yashewa ana ɗaukan matakai na ƙara faɗaɗa shi da kuma buɗe shi in yi yawan da zai dinga raguwa da kan shi ba wai yadda zai ambaliya ba kiran mu dai ga gwamnati ta canza tsari tunda gaskiyar magana ruwan nan yana ta'adi yana banna ga jama'a wannan shi shine ra'ayin to mun gode malam ibrahim alaramma daga kaduna yanzu kuma bari mu je bauchi salamu alaikum da wa muke magana daga bauchi kuna magana da alhaji sulaiman mai disko bakin kasuwar gambaji karamar hukumar katabun azare jihar bauchi to muna jan ka alhaji sule ah, wato batun ambaliyar wannan wannan izikirayi ah, da ya faru a mai maiduguri gaskiya hukuma ta tahi ta tsaya a san yadda abubuwa suke tasowa a maganin maganinsa don wannan ba karamin bala'i ba ne wanda ba a tsammanin wannan abin zai faru ba kuma mm. Allah ya kawo shi to alhaji Sula kai a inda kake nan kana ka gamsu da matakan da aka ɗauka na dakile yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa kaka manta ba hukumomi ne kadai suke da wannan alhakin ba su kansu al'umma akwai rawar da za su taka eh kwarai ya kamata su al'umma su ma kowa ya taka rawarsa ta kiyayewa da yara lambatu da magudanar ruwa da kuma yanayin gine-gine a hanyar ruwa wannan lalle zai taimaka a su masu ba da gudunmawa su ma talakawa. To mun gode Alhaji Sule yanzu kuma za mu je Taraba. Ana magana da Sadi Haruna ma da Jiman Taji. To muna jan ka Sadi Haruna. Hakika muna taya muna ma mutanen da duk bin jaje da abin da ya samu su. Sai da muna kira ga jama'a idan masana harkan sannan suka yi bayani to a rika ɗaukar mataki. gaskiya bayanan da suka yi tun kafin ya fata mini zo in ma duniya jawabi ga abin da zai faru amma masifa kuma ne zo ba bayan da zai To mun gode Sadi Haruna daga Taraba yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Alhamdulillah Bashir Tela ne a Muna jan kamalan Bashir Tela. Malam Bashir Tela ko kana tare da mu? Wa alaikum assalamu. Da muke? O daga Neja oh, ne to da muke magana daga Neja? Ma'ana dan jama ne daga kamfanin gobe karamar hukumar Marika da ke jihar Neja, Najeriya. To muna jan kamalan dan Juma. gaskiya da Allah yana kira ne gare ku da Allah ku taimaka mana ba a jin ku karfe takwas na safiya da kuma karfe hudu na yamma na la'asariya. ba a jin ko wannan lokutan wallahi kwata-kwata to malam dan juma yanzu dai muna son mu ji ra'ayinka game da batun ambaliyar ruwa a inda kake wurin da kake ka gamsu da irin matakan da aka dauka na tabbatar da cewa ba a samu ambaliyar ruwa ba ko da ta auku eh to munan gaskiya ba mu da irin wannan dam dam wanda muke da matsalolin ruwa irin wannan ba dam dam na a wuraren Tau Madalla Malam Dan Juma daga jihar Neja mun gode kuma a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in daban. kyau madalla yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya. yar takarar shugaban kasa jam'iyyar democrat mataimakin shugaban kasa kamala harris da tsohon shugaban kasa dan takarar jam'iyyar republican donald trump sun shirya tsaf domin fafatawa a wata muhawara a daren yau talata wanda ake gani za ta kasance damar baje hajiya ga 'yan takarar kafin zaben shugaban kasa a ranar biyar ga watan nuwamba 'yan takarar ba su taba haduwa da juna ko magana ta wayar tarho ba amma yau talata za su tsaya kusa da juna a gaban dandamali a cibiyar kundin tsarin mulki ta ƙasa a birnin philadelphia sun shirya su yi zazzafar mahawara da kalamai masu gauni tsawon sa'a guda da rabi yayin da za su amsa tambayoyi ga masu gabatarwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da na birtaniya david lamy sun yi jawabi a kan batun tsaron indo-pacific kana suka bayyana buƙatar kiyaye matsayin da ake da shi a kan mashigin tekun taiwan a lokacin tattaunawarsu ta amurka da birtaniya inda suka jaddada muhimmancin batun a duniya mun kuma tattauna a kan yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a fadin mashigin tekun taiwan da walwalar zirga-zirga a kan tekun da kuma shawagin jiragen sama a kan tekun kudancin china To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.